Gaba ka tsorona ne. Ya gari? Allah lafiya. Ya kokari? Ai ta nace takanas ta Kano zan to sai na je gidanka. Eh. Na same ka domin mu je mu bawan Allah nan. Barka da sallah tare da fatan kuma an yi sallah lafiya. Wa kenan? Abdul Fatar mana. A'a. Wai kana nufin Arsise? Arsise. Arsise na shugaban kasa bazo. Arsise na bazo. Kaga dan farin yaro kenan. Kaga dan fari bugun masara kyakkyawa san kowa kin wanda ya rasa fari ne dai kama ni kyakkyawa kama kai to ai wannan shine eh. shine dan kasuwar da babu kamarsa ah ka sani cewa fa arsise shine yake sai da madara yake sai da bambita yake sai da makaroni yake sai da taliya kuma kayansa bai damu ya tsawwala ba ko ya dora a shi dai kawai yanda ya siyo haka zai siyar da yan kasuwa irin arsise ne da ba kwada ban jiga shi fa balarabe ne kuma eh. in dai kaga balarabe farin sa ya kai to ba bakin ciki a zuciyarsa shine fa da ɗan kasuwa kamar isa suke da ba kwaɗa ban diga shi ne mai madara mulki ba kana har madara mulki ba shi ne mai makaroni shi ne mai supageti duk wani kayan masarufi kan bakin bora a rubi kuma shi in ya ɗauko kaya baya tsawwala baya ƙara kawai zai saki ai inda kana neman kaya akan sari eh. farashi mai sauki eh. an ce mare na kaɗan ɓarawo to shi kaɗan nan in ya samu alhamdulillah bare kuwa idan ka je alje wani algeria eh. eh. ka tafi irin su libya eh. ka shigo irin su nijar ka shigo irin su najeriya ya ce ne kowa barkar sallah da musulman duniya baki daya musulman duniya ka bi ni ke da arsi sai na muku barkar sallah kuma ya ce ma dama in gaya ma kai ma ka gaya mutane ya ne kowa barka da sallah da dukkan wanda yake zuwa gunsa siyayya alhamdulillah yanzu yaushe za mu tafi za mu je mu tadda shi malam yau fa aka yi idi kwalliyan wankan kwat na yi yanzu kawai mai mujiya yanzu mu koma mu je bakin boda yanzu mu koma mu je eh, can eh dako jakata sai mu da gidanka kawai mu mu tafi mai ni da kana ba ma zan shiga gida ba kawai mu tafi saboda kada in shiga gida a zo a samu wani tsantsai ko kawai mu tafi a ai mu tafi kawai